Hukumar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama sakataren gamayyar kungiyar masu yaƙi da bazaranci da kudaden gwamnati da kuma rashin adalci Alhaji Yakubu Jibrin a gidansa da ke Kano. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi, Sufritanda Haruna Muhammad ya ce damin hakan a tattaunawa da shi ta tarho inda ya ce sun sami koke ne daga gwamnati. Alhaji Yakubu Jibrin wato sakatare na wannan kungiya ah, din wato Bauchi Coalition Against Finance, Financial Crime and Injustice. Ana tuhumar shi ne da laifi na haɗin baki da kuma neman ta da husuma da kuma wallafa bayanai wanda ba haka suke ba. da manta da hankalin mutane a Bauchi. Ku kun tabbatar da cewar wannan bayanai da ya buga kafafen yada labarai ɗin ba haka suke ba? to ai aikin dan sanda ba ba wai ya tabbatar wa mutum ko yana laifi ko ba laifi aikin dan sanda shine ya bincika idan an kawo koke dan sanda ya bincika ya kai kotu kotu ce take da dama ta ta gane ko mutum yana da laifi ko ba shi da laifi laifin sannan da kuke zargi ya kai a kama shi a tsare shi a je gidansa a kamo shi a to ai laifi ko koke aka rubuto kuma hakkin na dan sanda ne idan an rubuta masa koke ya bincika idan ya bincika yayi yi inviting din mutum ya ba da shaida ya tattara bayanan da yake da shi ya kai gaban kotu shi wannan yana da yancin faɗan albarkacin bakinsa ba tare da ya musguna wani ba a matsayinsa na ɗan jihar bauchi abin da ya ga bai yi daidai ba ko ke da zargi a kai yana da dama ya yi bayani a kai to ai yanzu ma ba an ce yana laifi ba ne ai dama shi sa ɗan sanda idan ya kama mutum ɗan sanda yana fara mutum a suspect zargi bincike ne muke yi kuma da zarar mun ga bincike mu za mu kai shi kotu yanzu dai yana tsare a hannun ku kenan eh to sai dai tuni yan jihar Bauchi suka soki hukuncin da yan sandan suka dauka kamar yadda Alhaji Ma'azu Abubakar Tekun ya ce take dokar kasa ne tsarin demokradiya ba daidai ne mutane sun faɗa ba kama ba shi shugaban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari adalin mutum kuma ta jam'iyyar APC ita da take ce an gani a faɗa shi muhammadu buhari ba zai ji daɗin cewa wasu mutane suna ko zage-zage wasu mutane a jaridu ko cewa sun yi kaza sun yi kaza kama su ba ina ganin kamar wannan zai kawo masu cikas a siyasan daga yammacin turai don za su ga cewa to ita jam'iyyar ce suke yarin demokuraɗiyya ko a bashi yanci yanzu kuma fara kawo musa ina ganin kan ba daidai ba ne. shi ma malam nasiru ibrahim darazo ga abin da ya ce. yanzu ana so a mayar da mu mulkin soja wanda idan ka faɗi ra'ayinka shine za a nuna a yi barazana da hukuma da jami'an tsaro su kama mutum kaga wannan ba daidai ba ne ko muna kira wa shi shugaban kasa yanzu janaral muhammadu buhari ya kamata ya sa ido a irin wayannan abubuwa da yake faruwa yau jami'an tsaro bai kamata su ɗauki wannan mataki a kansa ba in gwamnati ta ce musu su yi ce su ba yaran gwamnati ba ne abdulluhan muhammadu mai amurka daga bauchi a najeriya